kuma jami'a ba na uban kowa ba ne babu uban da ya isa ya nuna mana inda za mu yi mun san wahalan da muka yi mun san kwadi tashi da muka yi mun san kuɗinmu da muka kashe shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar adama kenan abraman abaj meta da ake wa lakabin da ko sama da kasa za ta haɗu ke ma bayyana adawarsu ga batun komawar wasu kusoshin siyasar jihar zuwa jam'iyyar ta apc to ko me yasa suke wannan adawar a yanzu gare ta bakin alhaji abdulrahman abba jimeta kuma jami'a ba na uban kowa ba ne babu uban da ya isa ya nuna mana inda za mu yi mun san wahalan da muka yi mun san mu da muka kashe ko tsawonsa ya kai sama ta bakwai da za mu taru mu karbe shi gayyan gonan mu ta kare ba mu neman wani ya ya taimake mu gayya kowayen shi kuma jami'a ba na uban kowa ba ne wannan mako na ma zama 'yar manuniya ga irin sabuwar dambawar siyasar jihar tsakanin bangaren gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrila da kuma wasu kusoshin jam'iyyar apc da ke abuja wanda ke tare da bangaren 'yan majalisar wakilai da na dattawa da kuma su babacir david lawal wato sakataren gwamnatin tarayya wanda ake ganin suna dasawa da tsohon gwamnan jihar murtala yako to ko mai jam'iyyar apc a jihar ma ke cewa ne game da wannan sato kasa kazin wannan ko ita ce ma tambayar da na yi wa alhaji ibrahim bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar apc a jihar adamawa alhamdulillah da manya da kanana duk wanda zai dawo jam'iyyar mu muna matukar farin ciki da dawansu a su su shiga apc a apc ta kai a adamawa ma ya zama one party system kuma jam'iyya ba mu zo na mu yi mitin akan kada mu karbe wani ko kada mu abin nan ba ba ma dai ga wasu kososhin jam'iyyar adawa ta pdp da ake ganin suna dasawa da shugaba buhari hakanan ma akwai tsohon dan takarar gwamna jam'iyyar sdp da suka fafata da gwamna bindo wato injiniya markus gunduri kuma kamar yadda hadiminsa ta fuskaci harkokin yan labarai mr edward bunda ne tabbatar suna na fadaram na komawa jam'iyyar apc kashin gaskiya ya je ya je cirani a NDP so he's going back to his foundation party which is the ANC adamawa misali ya san da wannan jigon ɗan siyasa mai suna marcus da kina gundiri sai dai kuma a martaninsa game da zargin da ake masa sakataren gwamnatin tarayya mr babaci david lawal ya ce ba da shi ba wai gada a kotu in bi da lawal shekaru na biyu yanzu in zo yin gwamna yi mai adama daga sakatarin kasa sakatarin na kasa in zo yin gwamna yi mai Dana yanzu ya kai ya zama gwamna in zo yin gwamna yi mai Dana yi mai in kuma an ce akwai wanda nake sha'awa ya zama gwamna to laifi ne ni ba dan siyasa ba ne hmm. siyasa ne hmm. ni a ban da damuwan wani ce ina siyasa siyasa don siyasa na shi ni dan siyasa ne hmm. ta siyasa na zama sakataren gwamnati so ban da damuwa wani zai gaya maka shi a bidi lawal eh, baya harka sai zaben kilba sai kilba yake ba su suna ne kilba na ba da makam koma da menene dai yanzu ko an ma zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa ta jam'iyyar apc za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya